darajar ni'imominsa ya haska ƙaddararmu mun kasance a ƙarƙashin ni'ima ɗaya zan yi maka biyayya fiye da ƙarfin iyawata mijina zan bauta maka don rantsi duk wuya na gode da wannan ƙudurin taki dankali ashe abokin kuka ba a ɓoye masa mutuwa a bakin wawa akan ji magana abu kamar wasa karamar magana ta zama babba na shiga bayan gida na yi alula na fito na da ita an yanka ta ban san daga ina aka shigo gidan na aka aiki haka in dai ba a jani ba ne babu mutumin da zai zo ya shigo gidan nan na kulle ko ina a ce haka ta kasance wallahi ka da mafita amma tabbas kai kashe matarka shi ma sai an kashe shi ai dole ne yadda ya kashe min ɗata babu abin da zai hana shi ma ba za ba wallahi dana amar ko kiyashi ba zai iya kashewa ba balle kuma matarsa sadiya wallahi karya ake masa ni na kashe matata da hannuna wannan da me yayi kama tunda bayan tiya akwai wata caca ce sa sauri sai dai faɗa miki ƙarya to ai shi shaye-shaye ne kawai illarsa shaye-shaye ita ce hanyar farko da take ingiza mutum wajen aikata manyan laifuka ciki kuma har da kisan kai ita ce ta ganshi ta jajirce tana son shi ko ko a'a shi ne ya ganta ya jajirce yana kan ta ko ko a'a an haɗa su aure ne objection mai shari'a ya kamata lauya ya san irin tambayoyin da zai dinga yi wa wanda ake zargi ango giga maga kenan wai maza auren maza hukuma tana tuƙumarsa. mutan gari suna zundansa an kada an raya an kasa sanin gaskiyar lamari amma fa inda ta siriri nan take tsinkewa in ana cin aure a bar tona cikinsa shiryawa daukar nauyi abdulrazak sultan fadi umarni gwani na gwanaye haziƙin daranta sai na ali muhammad bin ali Ango. Ango. Tare mu a kasuwa. babu shakka wannan batu haka yake kowace rayuwa a haɗe take da ƙaddarata, shi kuma morewa rayuwa ba komai bane face fuskantar ƙaddara menene dalilin da ya sa kirishina ya girma a ƙarƙashin kishoda ta yaya aka yi kirishina har ya zama ƙasaitaccen ɗan kokowa da ya iya yin nasara a kan kamsa domin samun waɗannan amsoshi bar kawai mu saurari wannan labarin wanda na tabbatar da cewa zai gamsar da kowannen ma'ana da fatan za mu fahimce shi yadda ya kamata. Wayo Allah, kun ga wani ya zo ya ajiye ɗan jariri a nan wajen Wannan shine garin diragada a shekarar casa'in. Gari ne da ya shahara da mashahurai wajen tsaba iya kokawa. Wannan shine sarkar. waɗanda wasu suke masala ƙabida, ƙashin gwiwa kura. Duk da ya daɗe da yin ritaya daga wannan harka ta kokawa, amma har yanzu babu abin da yake so sama da ita. Kullum mafarkinsa shine ya za a iya mai da ɗaya daga cikin ɗalibansa ya zama gwarzon kokawa a wannan ƙasa ta mu Sai dai har kawowa wannan lokaci bai samu wanda yake jin cewa shi zai cika masa mafarkinsa ba. yanzu wancan ya samarin ne za su da wancan nan ƙaramin yaran. Yo to ai shi kadansa da kake gani zai su burbure su yanzu nan. Sarkan yaran fa. Sarkar, ta ne kasancewa yaron shi ne wanda zai yi nasara? Saboda kwata-kwata babu tsoro a idanuwansa. Karbe su gaba daya, maza je ka toje ka. Muna matuƙar godiya gaji, sai jima dan wasu, sai jima, sai jima. Sai jima. Kai dan dan ne eh? Baka jin zafi ne? To ai shi zafin duka bai kai na yunwa ba. daga wani gari ne kuka zo? Kuma su wani ne iyayenka? Ni ba da kowa nan. Ni mm, maraya ne. Idan ka samu wayanda za su kula da kai ta wani bangaren, daga nan kaga ka tashi daga maraya ko ba haka bane? Uh, za ka biyo ni mu tafi tare? gaskiya abu ne mai kyau da aka ɗauko shi a gada da shi wannan gidan yanzu ya bakan titi tun da kake ka taɓa yin yaƙi a kan nama yanka ɗaya to wancan yaron ya fafata kuma ba wai don kan karan kansa ba saboda wasu yara can kawai to ta ne kake tunanin dan da zuwa wani dan lokaci ba zai iya zama kan gadare ba in dai zai tafi a yadda yake ba zai taba zama wani tantiri ba sai dai nan da wani dan lokaci ma a nan gaba ya kara zama jarumi ina mai tabbatar maka shi wancan yaron jarumi ne cikakke kai waye nan me faru a ah, guduwa ne sarkar shi yasa Da akwai wani wanda yake musguna masa ne? Eh? Babu wani wanda ya min abu ko ɗaya sarkar. Ban taɓa satin zan samu soyayya da kulawa kamar wannan ba. Gani ne ko da yaushe a cikin azabtarwa nake. Yanzu kuma gashi kuna nuna min soyayya. Kan na sai na sama wata ran kuma kawai a kore ni daga nan. Kana ji? Kai ɗin ba wai kamar ɗana kake ba. Ɗan nawa ne gaba ɗaya. Daga yau kai ɗana ne ka ji? ba za a taɓa kora ka waje daga cikin wannan gidan ba. Ka ga nan wajen? Nan shine wajen motsa jiki. Na kasance ni ma tun ina ɗan ƙaramin yaro tun daga wannan lokaci na zama ɗan dambe. Babanmu da kuma shauran iyayenmu duka a nan gurin suka zo suka dinga bamu horo. Ni ma ina da mafarki a kan yaro, wanda nake so na ga ka cika shi. Zan yi maka ko menene har ma karatu in kana so. so nake a ce ta bangaren damba kai ne wanda zaka zo na ɗaya a cikin ƙasashen duniya. Sarkar rayuwa ta yi taka da abin da ka ce ai shi ne kawai zai. A yau ne za a kafta wannan babban wasan wanda kuka daɗe kuna tsammanin jiran zuwansa. Sabarbada kawai yake! Kada ka raga masa sabarbadan shi, kada ba ka raga mai ba. Me ba da umarni? Ka fitar da iyaka, matsa gebe, matsa. Tony ya kamata ba ce ka rage wannan kuskure ne. Ka ga tsohon mutum, nasara ni shine kawai tunanina. kai kai kada ka haka ba kai eh, toni toni ya mutu pa. yakin yaro baya jin magana shashashin banza mai bada horo ga tony wato mai ba da umarni biyanan dara ya maka shi kotu da a dakatar da shi na tsawon shekara biyar da yin wasa aikin da yake mai kuma ya kare kai tsohon mutum ka san yanzu yana da abin da zan iya ci da kai sannan kuma yana da abin da zan iya siyan ka kai karan kanka wato ma ni ne zaka je ka shigar da gara a dakatar da ni ah, kaga me yasa ka manta da wuraka to wani ne wanda zai iya tunkara ka da zai sa mai da kai wanda zai karɓo mana champion kauce daga nan banza wai dama hakan da kake yi saboda ni ka mai da ni champion ne ka san cewa ba ni ma zan iya kuma ni ma kaina yana da dabaru na dole ne zan zama champion na sani cewa a farin yadda babu wani wanda ya kai ni iya yin dambe ka gane yayi zan samu sabon champion to ko dan ya da wannan hargagin da kace yi in dai kana tunanin cewa za ka iya hakan to shikenan ka samu wani mutum da ni kuma na rance sai na gama da shi hmm. Tony is the best. No one like him. Da fatan kowa ya fahimta. Ka daina ɓata ranka a banza baba. Tony ya kasance ɗalibi na ne. Na nuna masa soyayya da mun taɓa nuna wani ba. Kada ka damu baba. Cikin sauƙi za ka iya ba wani horo. Ba wai abu ne mai sauƙi ba ya ta. Shi Tony Diamond ne wanda aka ƙera shi babu ta da za a samu wani kararsa. Shi kuma Diamond ɗin nan sai dai a samo wanda ya fi shi jarumi ƙwaya ɗaya. Faɗa za ka yi ne ɗanwa? na miƙa jinjina ne ga uwa ƙasa shi yasa. Kada ka mai da abun wasa mana Me ka ce? Ina kai jaki wallahi na. Ni ne na ni ne na mai kai ko hari babu ba ni ne mai kai duk wasu yan mari ko da ka kasance a kashmir kake ko a ya kumari ba na jin tsoro haka nake tankara mutum eh na ba san komai a kanka me ka sani saboda ba ka iya yau ka kada shi yasa ka kulla bauta da wannan dan man saboda haka ne yanzu kake cewa zaki ka iya yan dan da kowane irin dan ba ko da daga wani gari yake ko a matsayin ka na Ka ga kai shiru shiru shiru da Allah Umaran baka rufe ashirin. Go, eh, karbi, karbi. Wannan zai iya zuwa da waje kuma wallahi idan ya ji shikenan ne. da waya gare. Malamin cibi biyar labai. Ba za samu ma shayi sai ka ci gaba da atisayen. Ni sunana Bija Indira, coach na Biyu. Barka ya labai. Barka. Eh, kuna da kayan da idan mutum ya atisaye da su zai iya yin cin gasa champion? Eh, eh kwari kwa, mu je. Kamar wayan nan? Kai da kyau da kyau da kyau da kyau. Dama yanzu ana samun girin wannan tsofaffin gira haka zan iya ganin wannan? Eh, ba damuwa ba damuwa ya labai. Na gode. <laughs> Idan yara na suka dinga amfani da irin wannan, wallahi jikinsu uwa duwatsu zai koma. Zan yi san wannan? Eh, bai ba sa da wani farashi. Oh, su na musamman ne kenan? Kwarai kwarai bai na musamman ma, saboda shi ne wanda yake amfani da su babu wani wanda yake iya yin nasara a kansa, shi ne wanda ya rike champion na tsawon shekara bakwai labai. a dukkan sa guda biyar da yake amfani da su babu wani wanda babu shaida labai. Inda ce shekara hudu ta wuce ka zo na to yana mai tabbatar maka da ka da champion na mu Kichu. wanda ya shiga cikin zagayen dambe zaki na shi a ciki zaki yake komawa. Babu shakka wasan wannan rana da za a gwamsa wasa ne na musamman. wannan rana ce wacce muka dade muna jiran zuwanta a tarihin wannan ƙasa zagaye na ƙarshe a cikin wannan wasan kokawa gwabzawa ce da za a yi ta tsakanin gwarzon bangaren arewa wato hullaji sin kai rufe mana baki suru sana gwarzo daga bangaren kudu wato kicca duk wanda ya nasarar doke dan uwansa a cikin wannan gasar kokawa shine gwarzan indiya gaisawa kafin a fara gabta wannan wasa mai cike da tarihi jarumin ɗan kokowa kicca daga ɓangaren kudi ya masa mummunan kayan sarkar no ne ka biya shi da yake ta wannan wa kada ka da shi ko da sau daya kalkale shi allah. gaskiya za mu ga babban kafce a tare da da mu gansu suna dambe wallahi ni tsoro ma nake ji masa kai in dai ka tabbatar da cewa shi na mutu ne to ga ce masa ya zo ya cin ah, ni kyale shi ta yi shi masu gane zai mai wallahi ba zai mashi ba na gani ga dai wannan wasa bai gara sha ba za mu shashashan malawa sai maka ce da da cirba baki Ya eh, shi ne zai nasara <laughs> muje kallo to to to hankali ina ne za ku je ku ta melo shi wallahi ba da ya ga fito ba eh, kai dallaje kai mi bayani ku ji ni bane sarkar majami'a za mu majami'a da gaske haba ah, ah, da da ma mun yi wa ah, majami'a alƙawari cewa za mu zo ne wai wala kashin ya bushe sai mun yi bayani kana so ka sanya burinka kuma ah, ba di bane ah, shi ne eh, yake magana da sanya bari ne raka ce ce ne eh ni ma rabi ba kai da yake kai magana ubangiji ne kawai zai fitar da mu yanzu dai cikin jama'a ne zaka shiga kada ka sake kai fada domin idan yan sanda suka sani ni ma zan sani ka gane sarkar me ya kake cewa ne ya yi fada a cikin filin dambe sannan ya tafi cikin jama'a kuma ya fada da abokanansa shi da kake gani yana son zaman lafiya wace majami'a zaka je shi kenan maza shekako. Wannan eh, zamu. Amma shi majami'ar ya tiraza shi ni kuma ta Mahalakshmi. To kai ka taɓa ganin Mahalakshmi ɗin ne? Wannan kuma wace iriya ta mai kiki ga? Yarinya fuskata ke dai bar kawai. Fuskata gaba ke dai don haske. Yarinya mai fasari. Wai wai ba ma san zan aure Kai mu samu mu fice ta da yake eh, oh, kawai. Mun sauri mu fice. Eh, kawai. ba. you ga wa'annan tattirin suna zuwa nan. Idan zalunci ya yawaita a duniya, lokaci ɗaya ake saukar da jari. Ta inda ba wanda yake tsammanin zuwansa. Ina mai tabbatar muku da zai zo, kuma zai kawo ƙarshen abin. tsokana mu kike yi? Uhm, ba abin da zai faru. Mu ci gaba da addu'an mu. Kai, ka san waye shi kake dora hannu a kan Ye, ye haƙuri. Eh, sai na ji kamar ka gaya wa sarkar wani abu ko? Me na ce to? Kai, ka dai kokari ka tuna da kanka. Ko na tunatar da kanka. Har idan mutumin ka ya isa, ka ce masa ya zo ya tunkare ni, ni kuma zan nuna masa. To sai me? Ina ai babu komai. Kasancewar sarkar babana kuma babata bai kamata ka gaya masa haka ba. Shi ne ya sa na zo na gargaɗe ka. Ka shigo yankin mu kuma sannan ka ce mu za ka fuskanta. Eh to ya zo nan. me za ku iya yi da gaske kai maza rabe kofa. ha ba kai kuwa me na tashi hankali ni zan je na rabe muku kwarai ba kuwa na zuwa Me yasa ka ce a rufe gobe to? Saboda masu barbade shi man. To me ka shashashin banza? ina zuwa. Ba da minti ɗaya da Allah. Eh? Papa. Zo ka Kamata ya ce ka suburba da shi ko? Na san na cikin suburba ɗan nan sakar zai iya kiran waya ta ka san me za ka ga mai kaji. Kai! da ana tsaka da wannan kafcin tukunna sarkar zai kira hello sarkar bai sani ba cewa zan kira wai lokacin nan kowanne ma na so na san gaskiya abin da yake faruwa eh, ni ne zan sana shakwakiya eh, eh, ina jin ka sarkar me yake yanzu fasa abubuwa kawai yake yi me yana fasa kwakwa ne yanzu sarkar oh kai wai ba me kake haka nemi guri ka zauna wallahi na zauna yi sauri ka je ka ziyarci abin bauta maza sauri an zo daidai abin da nake so a yanzu nan ku za mu sha lewa kai kowa ya je ci gaba da yin addu'arsa kun ji ko ku je ku je ku je me kake cewa ne maza ka ba shi wayan wai eh, sarkar da yake magana Krishna. Eh, na sarkan. Yanzu kana gudanar da addu'a kake na yanzu. Eh, Korai kuwa. Shikenan maza ka ci gaba, ka miƙa ka fa, eh, sannan ku da wuri. Mu mutanen rana ne. Waye wani rana? Sarkin yankin ranar Stalibra. Shi ranar naku aljani ne ko kuma ifritu. jan ala ka dale ni wala ba zan sake ba wala ba zan sake wa sarkar komai ba jan ala ka yafe mu ka ci sa'a kuskuren da aka aikata shi sau ɗaya ana iya yafe shi amma ko ta wasa bakin yi ƙara cewa wani abu wallahi ba zan ce ba ba zan ƙara wadan komai ba sai da na ce maka mantar komai kada ka rake su gashi ne yanzu wai mai matsala ka yi fa cikakken hamago ne babu abin da ka sani da ya danganci sarkar ka sha zaman ka ba fudin ka kawai Yalla bai. Ka san wane ne wanda ya zo ya saka wannan abun akan titi? Wannan abun zai takura wa jama'a a nan gurin. Maza ce cire shi daga nan. Tan. Ka yalla bai baka ji ba? Ka san wanda ya zo ya saka wannan hoton akan titi? Ina yalla bai, lai ba sani ba. Ni ba ma dan nan bane ba. Sai ka. Kai kai an kai. Yalla bai, kai in sama nan sanda ne a nan. Baka san wane ne wanda ya saka wannan abun bane. Shi shugaba ne na masu kishin kasa? Mhm. Ma ko ne yalla bai. To shi din waye? Shi nan sarki ne na wannan yankin. tun shekaru ɗaruruwa da suka wuce ahalinsu su ne suke juya wannan yanki kowa da kake gani a wannan yankin yana matuƙar martaba shi yawancin wani yanki da zaka gana yi a nan shi ne wanda yake sawa yi shi ne wanda yake yanke wanda zai zama mp da kuma mla na wannan yanki babu wani wanda yake mai tambayar ko na ce ma wai shi nan jagora ne ko kuma wani abu shi ne ma da da ya sa idan kai haka to shi din me zai yi to Ka ga malam ko da ce sarki ne ko minista in dai kai kuskure kawai kai kuskure baki da hukunci dai zai muku ni zan janye shira kaina har wane ne kai da zaka ja da 'yan sanda waye kai ya shugaba ne sabon sifitan mu san me abu ne kamata yi mani. ba wai shi ma akan wai mai mu ba ni suna na rana raja rana farta varma gwamnati tana iya canjawa amma shi sarki yana nan rana shi kadai ne wanda yake yanke komai ka ci sawa yau bikina ne zan zamo ango da ce babana bai mutu ba ni ma da tuni yanzu ma'aikaci ne kamar ka dukkanin wani matsayi na juya wannan waje a ko da yaushe nawa ne har wane ne kai da zaka taba min wannan hoton nawa an shugaba in wallahi mai son komai ba zan fahimtar da shi dan Allah ka yafe mai mai san cewa kuskure ki aikata ba yawa mu je mu je mu je mu je mu je mu je mana kai jinan maza ka sara mun an yi ko yin shugaba yanzu na makwa yalla bai kaga kawai ka sara masa kana wayancan mutanen nasa kuma yanzu nan su shege ka yalla bai ka sara wallahi fa yana zaune me ya kamata mu yanzu Sambada da yawa haka ya kira ni yanzu ya kara ce mun su burbuɗa da kai mata fata ko yaushe. Ni zan iya zuwa ban ɗaki sarkar. Ni wai wallahi bai na je ba na manta ma. Ina kayan addu'a Aliyu ba ku taho da ita ba? Prasad, ai lokacin da muka je majami'an ma su wajen bangaren sun kulle. <laughs> Wato tun safe da mashi a magwancin nan kawai yake yi sha sha sha. Eh, eh, eh, ke kuma gona. Har yanzu ki tafi gida ba. To ai kai nake jira ka dawo. Shoje ki ga nan zuwa. Mm-hmm. Ina da wata 'yar tantama. Majami'ar Yalamman kuka je ko ta Mahalakshmi? Kin ga jeki ba cikin jiki. Amma kuma maza ki sanya sai ki kwanta kin ji dare ya riga da yayi. Kai ma jika. To mun gode. <laughs> Banda kai. Kai ka tsaya jika kai jika jika mana. Ni ne na ji da shi da manta waya. Sarkar. Ya cire rigarsa ya daki wayannan mutanen ba. Sanda ku sosai ko? <laughs> wallahi kama kayan wanki shi yaro ne dan karamin yaro da shi kuma zaka ringa bani shi yana yin fada eh yaro kuma na san yaro na sosai don wani wanda ya ce zai ja da ni shi nan sai ya gama da shi ya wannan na sama yake yi ni amma ya ga kafce ni na mari saboda shi kuma ya yi ba baka dai ga me ba ko eh. kai matsalaka baka iya shiru da bakinka ɗin hegiya Na na uba sun sana tsakiya eh, ita mola su yare ne ya ga cewa ta balla. Ma wannan mummunan lokaci ne a gare ni. Yawa da Allah ku sauri ku dan dauke wannan abun yawa sauri ba yawa. Rakumini construction chairman ga Jannat Dushpande shine sai an yi wata sanarwa saboda zayin gejin nan ka. Baban ya zabo mini. abu mai kyau kuma wanda ya dace da ni ko bai ki gani ba ha ba gai ko ba haka bane yaron ne dan babban gida ne ba mun suna da manyan gidan gidaje a Mumbai kuma yaron shi shi kadai ne dan sa kaga tun yanzu ma ba lokacin buki ba ina kuma ga lokacin buki kaga bokan kasuwanci saboda kasuwancin ka zaka wayar da ita ta wancan kuma kana tunanin zai kwaliti haba kai kuwa baba ne ya san mamata ne kafin su yi aure su ma suna farin ciki ai ni kaga kasuwanci na zai ƙara yawa, ita kuma yata tana can tana farin ciki kin san na yadda da ubangiji kuma na tabbata wannan mutumin zai kula da ni sosai kawowa ne saboda zaɓa wa kirshina wadda zai aura ya samu amarya ko? Na san ɗana fiye da yadda baka tunani. Mujin bai ɗauki national champion ba tofa ba zai taɓa yin aure ba na riga da na sani. Kaga kuwa kada mu nuna masa irin wannan hanyar. Gwara mu samu mu nuna masa hanyar da zai cika mafarkinsa saboda har yanzu ma bai gama hankali ba. Kai dariyar nan fata ta yi yawa. Tuwo ma kake yi wa dariyar nan? Ba zan taɓa yadda ba. Da me? Ba zan taɓa yadda cewa ba za ka sha ba. Kai, tambaye ka nake gaya min me ba ka taɓa yadda da shi ba. Kaga, na rantse ma da waccan majan ko ba zan sha ba. Eh. Ruwanka ne ka yadda, ka san dai me yake faruwa idan na rantse da abu ko matukan na karya to abin mutuwa yake yi. Wayan tambaye ka ma, me yasa kake ta faman wannan kwalbewar? Ko dai wani abin ne ya faru da kai? Sai wani matsalar soyayya ce. Ka ji dan yagiya, uwar wace ce za ta soka? Ka taɓa ganin tambaya ta faɗi lokacin jarabawa? Ko ka san profesan da ba shi da kwali? Siya ya ci jarabawa. Wai ya rubuta. Haka yake, haka ma soyayya ba ta sa kuka, sai dai masoya su saka kansu. <laughs> Kuma kai da man fafu a yanda kake nan ba dole ka samu matsala ba. Me ka sani dangane da wata soyayya gaskiya? Kai, me haka? Yanzu nan baka rantsa ka ce ba ka shan marasa kuma ka dauke yanzu ka da gaba da. Kai, kada ka damu. Babu abin da zai faru. Ka san me yake faruwa kuwa? Sai ka bada. Ka sanya soyayya take? Ita kamar karanta ba sigara take. Eh. Ba wahala kamuwa. abin da ya fi matuƙar wahala a cikinta shine rabuwa. Me yasa? Ya ne abokina? Dan buɗe cikin kakalla. Yawa haka. Um, to kamar haka soyayya take ba wahala zuwa. To ma matsala idan ta shiga cikin zuciyarka tana da wama a ciki ne har mutuwa. To haka yanayin soyayya yake. Shi ne dalilin da yasa ma ni nake ganin me amfanin yin ta ma. Na mutumin da kaje yana magana soyayya irin wannan to wallahi aure yake so. me kake nufi? Cewa ne soyayya. Wa yake son aure? Kai mana. Ni ne nake son aure? Eh. Sakar ya ce kada na sake na taba fadawa soyayya. Saboda ina so na daɗe a zamani na kamar yadda Hanuman suka daɗe. kwaran gwatsa na rantse da kai ko ba zan taba fadawa soyayya ba. Kai ba ma zan taba yin aure ba. Ko da wasa wata ta zo ta ce tana so na iya sun sai na make ta. Eh. Ya rantse da wannan magen ta sheke. Me ya sani to ya rantse da ni? Ya rantse da ni ya ce ba zai taba fadawa soyayya ba. Shi kenan ni kuma me zai faru da ni? Wayo he! Wallahi idan ina raye, ba zai taɓa fada wa soyayya ba, kuma ba zai taɓa bani sai aure ba, sai na ma san yadda zan yi na fitar da shi da babu mata. kanaji dauki Ɗauki kati ɗaya nan. bukin sita da rama hakan na nufin ka ya taho tauraruwa ta nuna cewa nan da wani lokaci za ka yi wallahi ba zai yi ba baya bukata to da ni ya zai ce wallahi ba zai aure ba ko ba ka ba kai da Allah bari zai mai bayani wato babban malami ni ina so na zama kamar Hanuman ne to Hanuman din ne da kansa ya bada haka ce me ka je maza maza da wurwuri ka nemo sita ka domin ka je ka aure ta. Kai wannan ko ba hama gobe ne. Wannan malamin mai ruwan da kake gani kar yake fada kawai saboda mu bashi kuɗi. Kai malami, me yasa kake son ka dinga faɗan abin da ba daidai ba? Har waye ke da zaka dinga cewa duba na karya ye sha sha sha. Hanuman ne da kansa ne to ya zo. Ya nuna cewa dole sita dinka ta zo. Kuma ka je zaka ganta. Da zarar ka ganta, to ka sani wuta da ruwa za su ziyarce ka. Wannan shine tabbacin cewa dole ne zaka ka soyayya. An riga da rubuta wannan. Om mangalam bhagavan. Wai wala, idan na samu wannan, wallahi yau da daddare na sai na kwalbe. Wallahi ko tiya sai na kwamshe. Papu! Papu! Idan ban da raina hankali irin nasa, taya malamin kiɗa zai zama Hanuman. Me ya kamata na yi? Papu! Rama! Ram! Nan za ka ƙara so? Ba sunana Ram ba, Kirishina, ina maska. Hanuman za ka yi wa gyara bai san rama ba ko Kirishina? Ramaya. To yin haka ne, maza ka je can gashi ta tana ka, maza ka je rama, je ka mana! Na rasa ta da aka maimakon na ce Kirishina na ce masa rama. Kai, Lakshmi, na Allah tsaya mana, na Allah tsaya, ina ne za ka je, ina ne za ki je kudi, kudi, da Allah, Lakshmi, ina kuma zuwa, na Allah ki tsaya, Lakshmi, tsaya tsaya mana lakshmi eh, da Allah ki tsaya mana gana nan gana nan gana wa kai wayo kwalbewa Da zarar ka da ita, abu na farko da zai tabbatar maka da cewa soyayya ko 오자! 산나으로 와! daga nan sai fure ya watso ma yayin da hankalin ka ya koma kanta. shi da ya riga da ya ga sitarsa, ni kuma na ga si ba. Tana ina ne ne? To shin ina ta yi ne ne? Gaskiya abin nan yayi matuƙa bani mamaki. Daga ganin ta ni a zuciyata na san cewa wannan haɗaɗɗiyar surar babu wanda ta da shi sama da ni. Kai ka ga yadda take kuwa kamar haka. Kaga faɗinta kuwa wani haɗaɗɗe na rantsa ita ɗin ta musamman ce. Sai ke kamar na je na na shafi ƙafafuwanta. ji nake a raina kamar yadda na same ta na gama da duniya Don Allah, kada ka yarda da wayan wayancin mutanen kaji. Hanuman ne ya ce, na yi auren da kansa. Ai, ku ta mele shi, wallahi ga can, na gani ai, ga Hanuman nan na ma kusa da mu. ga ta can ka ganta can da kanta ai gawa ka ce nuna min ba ita ba ban ga wata wata ba sake kalla dai da kyau Hey! Za ka zo ne ɗan minti ɗaya? Wayo a dai kom! Wallahi tsoron wannan kiran nata nake. Me kike bukata? Ina cikin babban matsala ne. Za ka iya taimaka min? Haka da ke damu ko menene gaya mun Gaya min ko me kike bukata? Shagon can za ka je ka siyo min barasa guda uku. Eh? Me me me me kika ce? Barasa. Me matuƙar ƙarfi. Daga nan sai me? Til. Til. Wannan wani dadin gargajiyar ya Me? hada sigaru kuma gaskiya na biyar. Sai sai me sai me sai me sai me faɗi. Gutka. Eh? Kace shi wasiba ce ba take zama sa. Ta gama kai mun a tsoro. Yau gashi ka tafi. Gaskiya kan yayi. Na gode. Ke. Ungo wari dala. Gaskiya ba zan manta da wannan jiki. ware mana ya ga gani ina mutum bai kama fa kansa ba zai wuce akan yarinya na gaskiya yarinya nan ta bai wuta Malam bayan ji, wai ina ne zaka? Ɗan eh, uwa, wai za mu je shan ruwa ne fa. Hmm. Shan ruwa za ka ko shan minti? Ko ka yi tunanin gaba ɗaya mutane kowa makabi ne? Ɗan uwa, ai ni da ita ɗin muna eh, soyayya ne da ita. Kai, Ba ka san cewa ni ba bude baki a gaba na yi mu magana soyayya ba ne ba? ba haka ne dan uwa lokacin da na ga yarinyar na ganta da shiga al'ada da kuma ɗabi'un mu Ka gaganta da shigar al'ada kuma da ɗabi'u da kace irin namu shi yake na sai aka ce maka zuciyarta ma gaba da irin ta mace kana son da ka ci gaba iko ba haka bane ba to na rantse maka sai sun raba ah, kada nasara ka gaba ɗaya idan yanzu kana matsayin dan kokawa wanda yake ji a zuciyarsa wata ran zai iya zama champion idan kana tare da irin waɗannan matan to ka tabbatar da cewa wata ran sai ka dawo zero na gane kai ka duba ta can tukunna ka koya daga gare shi Me wannan dan wa? Tsimman goge fitsari ne. Ka saka shi a jikinka gaba ɗaya zai sanya yamma da zuciya. <laughs> Haka ne ya faru da shi. Mutumina ga wani tsuntsunan ya faɗo daga sama a gashinsa. Ko ta shi wallahi ta ce. Wallahi mun ne mota. Ina yanzu ne yarinyar da na gama gaya muku batu a kanta, wallahi yanzu na ganta ta zo ba za ku ga abin da zai faru a matan na za ku gani. Barka, gani na zuwa. <laughs> Za ka da so muke shigarar ne, da daga nan shauran abubuwan gaba daya a yau da nan yana nan ai, shi ne nake magana wani wani ya ga ya kwanaki. Zan iya ganin shi? Eh yana nan kuwa wallahi ku zo mu je kai ku wajen sa. Krishna, kai Krishna. Ya kai ne. Kana ji? Ina wannan yarinya nan. Wace yarinya kuma? Kai ka tana ta ƙara da nan ma kuma nan za ta zo wallahi ka tana. <laughs> Ai na sanar da shi tun kafin ku je. Ai yanzu nan kawai ku je ku je eh, sauri sauri. Abokane na ku zo mu zuba ido ku gani, ku zo ku gani ku ga. Ta riga da ta zo za ku ga yadda ake bambanci. Yanzu nan za ku gani, wai shi yana mafadacin nan za ta ce siyo min sigara da kayan yayin da zai karɓi kuɗin kuma ya tafi. na ya shiga masifa shi kenan babu yadda ya iya haka zai ta kuri yana ta abin da take so mara wakaji bari kwaji, kwaji kwaji. ku me eh, me kuma yake shirin faruwa ga ina nake jin abin ba daidai ba ah, to to to zauna kada ki damu kin ji amma wannan take tana da kyau sosai fa kirishina ya ga na ga gaba da komi a canja haka me ya kuma yake tafiya ana da Allah duk wannan abubuwan da ta zo na sai mata ta ba sigari da da abubuwan da ka ji ta lissafa ashe ba nata bane ga sa suka yi da wasu abokanta shine aka sa ta kawo kwata kwata ba ta da wannan halin ba ta shan komai mata ce ita ta musamman kai ba buju yana wallahi na ci gaskiya malamin nan mai duba yayi gaskiya ya ce sita za ta kawo kanta a gida mm, faɗa maka sunana Sunana Ruku. Ruku kuma? Rukmi. Ruku. Kwata-kwata ah, suna lura. Ah, ina, ah, ba, ba, ba, ba, komai Ruku. Sunanka kuma fa? Ni kuma Kirishina. Nice. Abokai? Duba da gabatowar shaganin Disera. sirbi Jai durga institution ta haɗa. wata gagarumar gasa ta dambe mutum wanda da suka ba kowa iya dan ba yankin Karnatak. so kadai ne wayanda aka zaba shi yasa aka ga ya kamata a zaba ɗaya daga cikin nan daga bangaren Sarkar Sri Biranjaniya wanda yake ba da horon murdewa jiki aka zaba Filwan Kirishina. Dole ka shaidu kan ɗanka ka tabbatar ya zo Ashe mun ganku ina mai tabbatar muku zai zo matuƙa zuwa mako to mun gode Me gida, wai shi ne za a yi wannan damban ne? Gobe ne fa da daddare za a yi. ina kamata mu dan yabun da ma nan to. Kai, ba zaki bane akan hanya. Ke madam? Bekan. Menene kike a nan gurin? Bijayi Durga zani. Akwai matsala tsayuwa ki a nan gurin. Zo mu tafi a motar mu. Papu, ya kai ka zo nan gurin? Ni da na san kana cikin mota. Saboda Allah. <laughs> Wato shi din yana da ai karamin matsala ne da rike dan hausa na shi. Kada ki damu zo zo mu tafi madam. Amma kuma naga kamar ba shi da lafiya. Kada ki wani damu da wannan. Nono ne bai ishe shi ba tun yana yaro ai. Ki to kawai kai fafo. Dala kuma cikin mota kaji. Tara. Me za ki je ki yi a Bijaye Durga? Ko ke can ce? Shagalin bikin Dusaira razani. Oho. Wani sabon ɗan kokawa ne zai zo daga jagan dagar. in dai ka zuba kuɗaɗenka a kan shi sai ka samu ninkin kuɗinka. Saboda ba a taɓa sa gasa a kansa an faɗi ba. Amma ina fata dai ka san shi ko? Na san dai dole zai zama wani babban mutum ne. Warai kuwa tun da har kika iya tunawa da shi ba? Oh. A takaice dai kina na gurin shi wannan ɗan kokowa za ki je. Eh. Wayo zuciyata. Za ki iya tuka muku wa? Tukin nawa yana yi ko? Zan iya yin gudu sosai? Zomo, zomo fa! Madam, Mota nan fa ta lalace, yanzu ya zami kenan. Kai haƙuri. Ke babu komai, ba da ki ji ciwo ba ko? <laughs> Babin da ya same ni. Kishirwa fa nake ji. Jira na nan gurin bari na je na duba. Ke eh, menene haka? Eh, <laughs> ta yaya aka yi kika haka? Ruwan yana da daɗi sosai. Kai ma za ka sha ne? Ah, za ka sha? Wai wancan ruwan kika sha? Mm. Mm, minti da. Shi kenan ta zama makakkiya. <laughs> Kaga wai zuma ta sama. <laughs> Wayo, ke, ke, ke, zalla zo mata ba magiya. Ka dakata mana. Baki ji ciwo ba dai Ƙudajen zuwan sun tafi ne? Babban sani ba. Mm. Suna da kunnuwa ne. Tumi yasa kake yin raɗa? Tsoro kake ji? ka dina jin tsoro idan kana tare da ni kaji aina <laughs> aina me zan ji tsoro ba abin da nake jin tsoro Champion Krishna, wai ɗan kada na mu ne? Eh, eh, eh, labai. mutum mai basira daga ƙauyen Uttara Karnataka, yoto mu mai kwanakin baya mun neme shi sosai. Yala bai tun yana ɗan ƙaramin yaro ake ba shi horo sosai. Yala bai kawai abin da muke so don Allah ka taimaka a saka shi a tsarin wanda za su yi na ƙasa da ƙasa. Ko da sau ne na tabbata zai wa inda kokari tun Allah yalla bai. Eh to abu ɗaya za yi wani gagarumin wasa nan da wata mai zuwa a ranar Salifura a nan ne za a zaɓi zagwagwuran. Ka bar shi kokarta nan sai mu ga iya kokarin nasa. Idan ya kokarta nan ya kokari sosai sai mu ga abin da zamu yi. Ya zama wajibi mu bar shi kuwa. kuma ina da tabbacin cewa dole shine wanda zai nasara da fari da ka fara barin nasu iko da tamu gani saboda dama cin tun farko akwai wanda shine wanda yake nasara raja rana fara tabbar ma shine shi nan yake yana yana. Kai, babu! Waye ce babu? Waye yar? Oh, mama sita barka. Zo mana, zo ka zauna. <laughs> Kai, matsala Yanzu nan mutumi na zai dawo. Wani mutumin naki wai? Abokinka. Oh, dan mutanen da suke nan kuma wannan lokacin. Ai ɗan ƙaramin abin. Wallahi wannan ba kana bane abin ma ya fara yawa. A wannan lokacin, wai haka za a kira shi yaro. ko za ka duba min ina yi? Zai zo yi, a zai zo a ta can. Yanzu sai Pelwan kita. Kai, Krishna! Barka. <laughs> Ya na ganke haka, wai mene ne sake kira ni? Baba ya san komai. Eh, eh, da gaske? Ta yi ma ne kira ka. Ah, amma kuma irin wannan shan mata haka. Ka tsori sani. Ah, ina ba tsorata ne ba, wannan ne lokaci na na farko. Kada ka ji komai. Ka bar shi amsa abin da ya gaya ma, mu Uh, Okay. Uh, yalla bai. Kita. Ba shi ne sunanka ba? Ina yalla bai, eh, Krishna. Yamma haka wasu suke ka ba, sunan gashi na banza. Wannan ceki ne na banki, rubuta iya adadin da kake so. kana tunanin nawa ne za ka rubuta ko kuma baka san nawa ne za ka rubuta ba. Ai, ban san yadda ake rubutu ba. Kuma har kawo wannan girman naka? Ware ku yalla bai. Hakan ya kyau. Wannan ba abun mamaki ba ne. Ok, da kyau. Bani bayanan asusunka. Da wani suna kake amfani? Babu, shi ma asusun baka buɗe ba ne? ba ni da shi yallaɓai, amma menene yasa kake tambaya? Saboda na san abin da yasa kake bibiya ‘yata ne, shi yasa na san me kake bukata. Kamar yaya? Ba zan taɓa jura ‘yata ga tana mu'amala da kamar talaka kamar ka kanin ga bibiya min ‘yata ba. bai ina ne za ka je? Wato, yalla bai, ka ga na rufe bakina zan fece ko? Shi ne zai fi, saboda matuƙar za ka gaya min ni kuma na tsaya baka amsa abin zai zama ƙato ne. Muna ƙara ci gaba yana ƙara girma, kaga kuma hakan bai dace ba. To, amma tun da kai ka gama magana ka ba sai na ce komai ba. Ka faɗi ra'ayinka ne kuma shine abin da yake damun ka. Kana zaune a babban gida kana hawa ƙatotuwar mota, ƙwarai kuwa kai babban mutum ne. Mm, mm, mm, mm. To amma ya kamata a ce mu saurari uzurin juna ga baki ɗayanmu. Gaskiya ne kam ba na iya rubutawa ko karantawa. To amma ina magana kuma ina ji ina kuma samun ƙauna da soyayya daga gurin waɗanda ya kamata su mu wanda a dukkanin faɗin duniya babu abin da nake bukata a rayuwa ta sama da haka. Kuma fa mutane irin ka ba za su taɓa samun haka ba. Saboda ɗaukar kanku da kuke yi da bambanci da sauran mutane. Idan a tunanin ka soyayya tana tsayawa ta duba waye mai kuɗi wane ne mara kuɗi waye ya kai waye bai kai ba to ina mai tabbatar maka da cewa ba soyayya kai ka auri ka ba. Kuma babban abin da baka sani ba shine ni ba a dogo jayayya da Idan kuma kace zaka tsawaita jayayya da ni har ne da cewa zan yi jayayya da kai to ka sani fa kai ta kare ma. Lokacin samun matsala ka yayi a rayuwa. Ga shayin ka nan fa. akwai abu guda ɗaya da ya rage ban gaya ma ba. Wai ta ma aka yi hamagon mutum irin ka ya samu ke ya kamar wannan yarinyar. Tiyaya, tiyaya ma aka ta faru ne, ni ga baki ɗaya mana kasa ganewa, wallahi akwai cakwaki a lamarin nan. Sannan ka sani, matukar ‘yarka za ta yi aure a duniya to ko da yaddar ka ko ba da yaddar ka ba ka sani cewa ni ne mijinta sirkina. Duk abin da na gaya maka mun yi da shi. kai karan kanka ka sani uba shi kaɗai yake garin abin da zai wa yasa an riga ma da an sa lokacin aurenta to amma shi me yasa zai yi yaushe ne za yi auren wata mai kamawa ina mai tabbatar maka za a ɗaura mata auren ni na gaya ma haka saboda ina mai tabbatar maka ɗana ba zai taɓa gujewa maganar da zan mai ba ba zai taɓa zuwa wajen ba ma Kwarai wannan ne ban biyar wancan kuma mota ba. Ko da yaushe ni wannan mutumin ba ta yadda yake gwada ni kenan. Yalla bai ta. Barka dai. Za mu iya yin magana? Ku ku ku je ku ku ku yi gaba ina zuwa. Ga ni sarkar. A ko da wani irin lokaci mafarkin mu da yake zama da ni da kai. Yana nan kamar yadda muke a da? Ko kuma dai yanzu ya canja ne gaba daya? Kai sarkar menene faru har yanzu kana so ka zamo gwarzon shekara ko kuma dai yanzu ka bari eh, sarkar wani abu ne ya faru eh, kwarai kuwa ko dai a wannan lokacin da akwai wani abu da ya zo maka ne wanda ya fi komai muhimmanci eh na fahimta hakan ina babu sarkar ka sanar da ni me faru shugaban masu zaɓar wayan da za su shiga gasar duniya zai zo don ban da zai ka cire komai da yake cikin zuciyarka yanzu nan ka saka iya damban a cikin ƙwaƙwalwarka jika to sarka har yanzu kana nan da ƙudurinka na zama gwarzo ko kuma dai a'a ko kuma dai a wannan lokacin da akwai wani abu mai muhimmanci wanda ya zo maka da ya fi kowanne ka saka iya damban a cikin ka. duk menene wannan kica? Ba komai ba ne sarka kawai babur ɗina ne. Me yasa tun a shekarun da suka wuce baya hakan ba ta taɓa faruwa da kai ba? Me yake shirin faruwa da kai yau? Me yake so ya zama maka matsala ne kica? Faji ne matsala akan dabba in dai ka sake ka samu matsala to ka sani fa gaba ɗaya za ka rasa ahalinka ne har wane ne kuma sannan har menene abin da zaka iya sadaukar da rayuwarka akai ya kamata ka tsaya ka yi tunani ya kamata ce ka ɗauki hankalinka ka mai kan wancan domin shi babban ɗan dan bane shi shi kaɗai kamata ka sa a ranka kada ka bata ga baki ɗin shekarun da ka ɗiba da irin aikin da kai tukuru ka ce za ka manta da wannan ka ba da rayuwarka akan wani abu barkamu da zuwa ya zuwa gidan sarki raja rana furtar farma yayin da nan da ya zafi da zakaran da zai je buga wasannin da za a kasashen duniya a nan garin ranar talfura sannan mune wa sarkar barka da zuwa daga biraji na ya shugaban gidan motsa jiki da kuma national selecto dukkanin su sun halarci wannan guri mune musu barka da zuwa. idan aka kammala wannan nagarin wasa ne ake gudanarwa tsakiyar fili muna jiran kafcacen da za a kafta wanda shine zai girgiza kowa wanda ga jandira gari filwan gica tare da shi da rajara na farta barma za su gudanar da shi eh, to ina nan na kai ki yana zuwa yalla bai zan nan zai karasu wannan garamin wasa yanzu ya zo ƙarshe sannan muna sanar da wanda za su kafta wasa nan gaba domin su zama cikin shirya yanzu nan za mu kira sunayensu. Sarkar, yau ba shi ne ranar da ta daura wa yarinya na aure. Filwan kicci har kawai wannan lokaci bai samu damar karasowa ba, rashin zuwan nasa kan lokaci ko kuma rashin zuwansa gaba gida hakan yana nuna cewa ba zai iya ba ya gaba Ya ji tsoron ka ba ya zuwa. <laughs> Kamar yadda dama na kasance, tun a can ni ne wanda nake nasara. Za mu gara masa mintuna. haka ne sarkar? Ai kuwa ma zai zo. Zai zo! Ga belwan ya zo! ya zo! san da cewa kai ne ka sa kaɗe ni da mota. Domin idanuwa na sun ya gane mun kai! shine wanda ya nasara wannan wasa da aka gudanar mu kada banzan wannan gunkin mu kada shi <laughs> waya kwalli ɗaya shi da kake ta wannan jajircewar ba kawai ba ba kuka zaki ba kantara zaki ɗauka amma ka tabbatar da ya mutu da ma yaudara ta kika yi kika sa na zuba wa yaron nan guba a abinci ya ci domin ya mutu gashi nan yanzu bai mutu ba sai ma lafiya da ya kara dana ma mutu zaki kashe lalle na yadda ni ma zaki iya kashe ni maganin da hankali zai dauka ki yi min gwaro gwaro yadda zan gane kin san zan zo gidan nan ne a banza kuma na koma a wofi In the face of an obstacle which is impossible to overcome, stubbornness, rudeness, hard-headedness, and incredulity is stupid. the glittering danger. Ka bakonka annabinka. Na rasa wace irin kafiyar ya ce da ke yarinyar nan. Ba zan iya auren Mahmud ba. Saboda ni ina da mijin da zan aura. Ni ban taɓa santa ba. Kuma ban taɓa santa ba. spoilt brats contract a habit of annoying quite wantonly thus who have charge of them and seem to measure their own sense of well-being not by what they do but by the degree of reaction they can cause. kamfanin nan naku mai suna Sultan Film Factory. Su ne suka takarkare suka kawo muku fim ɗin da suke da tabbacin da ya fi waɗanda suka kawo muku a baya. <laughs> Ba ka ɗaya daga cikin irin mutanen da bacci zai kaurace wa idansu. Musamman ma a daidai wannan lokacin da ake ciki. Ba bacci ba ne kaurace ne na kaurace wa. Mai laya! Shiryawa, abba ka bugawa. daukar nauyi sultan pin factory bada da umarni Hussaini Ali Muhammad mai laya yana nan tafi dajin ni'imominsa ya haska ƙaddararmu mun kasance a ƙarƙashin ni'ima ɗaya zan yi maka biyayya fiye da ƙarfin iyawata mijina zan bauta maka don rantsi duwuya wuya na gode da wannan ƙudurin taki ashe abokin kuka ba a ɓoye masa mutuwa a bakin wawa akan ji magana abu kamar wasa karamar magana ta zama babba na shiga bayan gida na yi alula na fito na tarbe an yanka ta ban san daga ina aka shigo gidan na aka aika haka in dai ba aljanu ba ne babu mutumin da zai zo ya shigo gidan nan na kulle ko ina a ce haka ta kasance wallahi baka da mafita amma tabbas kai kashe matarka shi ma sai an kashe shi Allah ai dole ne yadda ya kashe min ɗata babu abin da zai hana shi ma ba za ta yi ba. Wallahi ɗana Amar ko kiyashi ba zai iya kashewa ba. Balle kuma matarsa Sadiya wallahi karya ake masa. Ni na kashe matata da hannuna. Wannan ta me yai kama tunda bayan tiya akwai wata caca. Ango, na ce ango. Ango. Idan kika cin ni, sai dai in faɗa miki ƙarya. To ai shi shaye-shaye ne kawai illarsa. Shaye-shaye ita ce hanyar farko da take ingiza mutum wajen aikata manyan laifuka, ciki kuma har da kisan kai. Ita ce ta gan shi ta jajirce tana son shi, ko ko a'a shi ne ya ganta ya jajirce yana son ta. Ko ko a'a an haɗa su aure ne. Objection mai shari'a. Ya kamata lauya ya san irin tambayoyin da zai dinga yi wa wanda ake zargi. ango ango giga maga kenan wai maza auren maza hukuma tana tukumarsa mutan gari suna ɗansa. an kada an raya an kasa sanin gaskiyar lamari amma fa inda ta siriri nan take tsinkewa in ana cin aure a farto na sa shiryawa abdurrawa daukar nauyi abdurrazak sultan fadi umar gwani na gwanaye hazikin daranta sai na ali muhammad bin ali Angul. Angul. Ka kasuwa.